Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a yau da duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin wasanni da ake ci gaba da fafata a wasannin League League a yadda za mu duba mu gani shin ina ne makomar waɗannan gasanni a yadda ƙungiyoyi suke ci gaba da yunƙuri na ganin sun lashe waɗannan manyan gasanni musamman gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila da kuma gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya kamar yadda ka sani ne a gasar ta ajin Premier ta ƙasar Ingila. Ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City ya ci halin yanzu ta farfado inda take yunkurin kalubalantar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na ganin cewar ta lashe gasar cin kofin Premier ta kasar Ingila karo na uku a jere inda ita ko Arsenal din take yunkuri na ganin ta sake lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila karo farko wato cikin shekaru kusan 20 da wani abu a tarihin wannan gasa na cin kofin Premier ta kasar Ingila Ƙungiyar Olagafa ta Arsenal ne ko shakka baba wannan kakar a iya cewa ita ce kungiyar da ta fi takarar gani a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila. Yayin da Manchester City din take bin ta sau da kafa. Kazalika ma dai ƙungiyar Olagafa ta Manchester United a iya cewar ta shiga cikin kungiyoyi da ke yunkuri na lashe wannan kofi amma sai dai a halin yanzu watakila a iya cewar ta fito duba da cewar akwai kusan tazaran maki tara tsakanin ta da kungiyar kwallon gaba ta arsenal mai jan ragamar wannan teburi na gasar ajin premier ta kasar ingila maki goma sha ɗaya kai kungiyar da ta wato arsenal da a halin yanzu a iya cewar manchester city ne ta take binta yayin da kungiyar gwalaba ta newcastle united take mataki na uku a teburin kazalika ko ita ma din manchester united tana mataki na hudu ne a teburin gasar ta ajin premier ta kasar ingila to mai duba na tsanaki dangane da gasar ta ajin premier ta kasar ingila kafin kuma mu zo mu duba na tsanaki nan ma dangane da gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya tunda tuni a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya dai muka ga yadda kungiyar kwallon ta Barcelona take ci gaba da taka rawar gani a wannan kaka yayin da Barcelona a halin yanzu ta zarce Real Madrid har da tazaran maki uku kuma ita ce a saman teburin gasar ajin Prem wato ajin La Liga ta kasar Spaniya idan ka dubi teburin dai kamar yadda muka sani Barcelona kwallaye shi da kacal aka zira mata a raga inda jerin 'yan wasan da suke ci gaba da taka rawar gani na ganin sun tallafa kungiyar ta kai bantanta bayan lashe kofi karo na farko da suka yi karkashin jagorancin Xavi Hernandez a kungiyar ta Barcelona a karawar da suka yi da Real Madrid a gasar cin kofin Copa da Espana a can wato kasar Saudi Arabia a birnin Riyadh. Mu dubi gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya ita ma dai inda tuni muka ga jerin bayanai da ke kai komo dangane da gasar kuma tuni a halin yanzu aka fafata wasanni da dama a wannan gasa ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya inda an kai kusan wasanni goma sha takwas a wannan gasa. idan ka dubi teburin gabaki kida. idan da zaran an fafata wasanni goma nan gaba a iya cewar ana dab da karkare gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya za mu ɗauki jerin wasanni da Real Madrid za ta fafata guda goma masu zuwa za mu ɗauki goma da Barcelona za ta fafata masu zuwa na ganin cewar mun kayyade ko mun kididdige na ganin cewar mun fidda sahihan bayanai da muke ganin abin da zai fara a wannan gasa ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya a daidai wannan gabar Barcelona dai a mako mai zuwa za ta tinkari kungiyar kwallon kafa ta wato jiruna a wato inda za ta dangana filin wasa na jiruna na ganin ta tinkari wannan karawa Real Betis za ta dangana wato kungiyar da ta Barcelona za ta dangana filin Real Betis nan ma dan murzali da wannan karawa kazalika za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Sevilla Villarreal kuwa za ta wato karbi bakuncin Barcelona ne a filin wasanta inda kungiyar kwallon kafa ta Cadiz za ta dangana filin wasa na Camp Nou domin kara da kungiyar ta Barcelona Ƙungiyar ƙwallon gaba ta Almeria ma dai karɓan bakuncin Barcelona za ta yi yayin da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Valencia za ta karba bakuncin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Atletico Bilbao. Ko ce ƙungiyar ta Valencia za ta karba bakuncin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona kai afuwan yayin da Atletico Bilbao za ta dangana filin wasa na Camp Nou ne ganin takara da Barcelona. Real Madrid za ta dangana filin wasa na Camp Nou ita ma. dangane takara da kungiyar ta Barcelona a wasan hamayya na El Clasico a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain karo na biyu a wannan kakar. Kazalika ita ma dai kungiyar kwalgaba ta Elche za ta karba kuncin kungiyar ta Barcelona ne a filin wasan da. a inda waɗannan su ne jerin wasanni goma da ƙungiyar ta Barcelona za ta fafata masu zuwa na ganin ta ci gaba da tunkarar ƙungiyar ƙwallon ta Real Madrid a saman teburin gasar ta cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya. kamar yadda ka ji dina lissafo waɗannan wasanni ina ga wasan hamayya na El Clasico shine zai kasance wasan da ka iya rabe Real Madrid da kungiyar ta Barcelona dangane da kungiyar da za ta iya lashe wannan gasa na cin kofin La Liga ta kasar spania duk da dai a mafi akasarin lokuta mun san cewa kwallo wato daki ne da duhu karami sai ya cuci babba komai na iya faruwa dangane da gasar ta cin kofin La Liga ta kasar spania. amma duk wani abu da zai faru ina ganin wannan kara da za a wasan hamayya na El Clasico zai iya bada nasa guduma ta musamman na ganin cewa an tabbatar da kungiyar da za ta lashe gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya a bangaren kungiyar Olga ta Real Madrid ita ma dai a mako mai zuwa kungiyar ta Real Madrid za ta kara da kungiyar Olga ta Real Sociedad a filin wasan ta kazalika ma dai kungiyar ta Real Madrid za ta karba kuncin kungiyar Olga ta Valencia Mayoka za ta karba kuncin kungiyar ta Real Madrid Elche kwa za ta dangana Santiago Bernabeu ne don karawa da Real. Osasuna za ta karba kuncin kungiyar tarihin Madrid. Atletico Madrid a filin wasan ta kunci Atletico Madrid din a filin wasan Real Madrid wato wato Santiago kenan za ta kara da kungiyar ta Real Madrid. Real Betis za ta karba kuncin Real Madrid ne ita ma. Inda Espanyol za ta kara da kungiyar ta Real Madrid a filin wasan kungiyar ta Real Madrid. Kazalika kamar yadda ka ji kungiyar ta Barcelona za ta karba kuncin Real Madrid a ɗaya daga cikin jerin wasanni goma da ƙungiyoyin guda biyu za su fafata masu zuwa real valladolid ma dai za ta dangana filin wasa na santiago bernabeu ne don karawa da ƙungiyar ta real madrid a daidai wannan gabar idan ka duba jadawalin ƙungiyoyin guda biyu gabaki ɗaya wasanni da za su fafata real madrid tana da atletico madrid a cikin jerin nata wasannin barcelona ba ta da shi duk da haka dai ina ganin cewar kungiyar ta Barcelona kamar tana wato tana cikin matakin da ya kasance mataki da yake ba ta dama na ganin ta ci gaba da tunkaran wasanni kuma ta ci gaba da karɓar maki mafi akasarin lokuta ma tana da damar ƙara matsin lamba a kungiyar gaba ta Real Madrid a saman teburin gasar ta cin kofin La Liga ta ƙasar Spaniya amma ba sai dai kamar yadda na faɗa ƙwallo ne ɗaki da dubu ne komai na iya faruwa ita ma dai Real Madrid din ba a bar ta a baya ba tunda wannan kakar matsalar Real Madrid guda ɗaya kawai shine karin benzema bai fara zira kwallaye ba kuma a yanzu ya riga ya dawo ya fara zira waɗannan kwallaye duba da cewa a cikin wasanni shida da suka gabata karin benzema ya zira kwallaye shida gabaki ɗaya a cikin waɗannan jerin wasanni hakan ya nuna cewa dan wasan yana yunkurin dawowa kan ganiyarsa a daidai wannan lokaci karawa da kungiyar gaba ta villarreal da valencia karawa ne wasanni masu hadari ko shakka babu a kodayaushe a gasar cin kofin la liga ta ƙasar spaniya kuma dole ne Real Madrid ta shirya don tunkarin waɗannan wasanni ita ma ba Barcelona mun ga da take da karawa da kungiyar Olga ta Sevilla ga kuma Real Madrid din a cikin waɗannan jerin wasanni kaga kan ya ƙara tabbatar maka da cewa kungiyar ta wato Barcelona ita ma fa akwai sauran aiki a gabanta na ci gaba da tunkarin wasanni a gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya ko shakka babu za dai mu jira mu ga yadda bayanai za su kasance dangane da gasar ta cin kofin La Liga ta kasar Spaniya duba da cewar Barcelona a halin yanzu kwallashi shi da kacal aka zira mata a raganta a wannan kakar inda ita ce kungiyar da ta fi kowace kungiya kwasan maki take saman teburi da makinta 44 yayin da ita kwa kungiyar gwal Real Madrid a kakar da ta gabata kamar yadda ka sani ita ce ta lashe gasar cin kofin zakaru ta nahiyar turai a daidai wannan kabar za dai mu jira mu ga yadda waɗannan jerin kungiyar guda biyu za su ci gaba da fafutuka na ganin an tabbatar da kungiyar da a ƙarshe za ta tafi gida da wannan babban kofi na gasar cin kofin laliga ta kasar Spaniya. sharhi kenan da bayanai dangane da gasar ta cin kofin laliga ta kasar Spaniya a yadda ake yunkurin ci gaba da fafata wasanni a wannan babban gasa a daidai wannan kabar. to halin yanzu mu dangana gasar ajin Premier ta kasar Ingila inda a nan fa duba za mu yi na musamman dangane da jerin wasanni da kungiyoyin gabaki ɗaya za su fafata a daidai wannan gabar yayin da a gasar cin kofin Premier ta kasar Ingila dai kamar da na faɗa a farko kungiyar wani gaba ta Arsenal tana saman teburi Manchester City a mataki na biyu da makinta wato arba'in da hukunci tazaran maki biyar tsakanin kungiyar ta Manchester City da kungiyar kwallon gaba ta Arsenal din a teburin gasar ta Premier ta kasar Ingila yayin da tazarar maki goma sha ɗaya tsakanin ta da kungiyar kwallon gaba ta Manchester United kazalika ma dai kungiyar kwallon gaba ta Newcastle United take mataki na hudu kusan a iya cewar babu bambanci tazaran duk iri ɗaya ne inda ta kajerun kungiyar guda biyu Manchester United da kungiyar ta Newcastle dukan suna mataki guda ne kuma suna da maki 39 a cikin wato jadawalin teburin gasar ta ajin Premier ta kasar Ingila a daidai wannan gabar to mu duba gasar gabaki da Arsenal ce take saman teburi mu faro daga kanta Kungiyar Olga ta Arsenal dai za ta kara a cikin jerin wasannin ta guda goma masu zuwa ne da kungiyar Olga ta Everton a filin wasa na wato Goodison Park. Brentford za ta dangana filin wasa na Emirates. Manchester City da Arsenal din za ta karba kuncinta a filin wasa na Emirates ne yayin da kungiyar Olga ta Leicester City ita ma za ta kasance ɗaya daga cikin jerin kungiyoyi da za su tunkari kungiyar ta Arsenal. Aston Villa ma dai tana ciki. Kazalika AFC Bournemouth, Fulham, Crystal Palace a filin wasan Arsenal, Leeds United a filin wasa na Emirates, sai kuma kungiyar Olin ta Liverpool a filin wasa na Anfield kamar yadda jerin jadawalin bayanan ya tabbatar dangane da wannan wasanni da kungiyar ta Manchester wato Arsenal za ta fafata da sauran kungiyoyi a gasar ajin Premier ta kasar Ingila. In ka dubi jerin wasanni goma nan da zaran an karkare su a gasar ajin Premier ta kasar Ingila za a fara maganar mako na 30 ne. da zaran an kai mako na 30 ko wasa takwas kowace kungiya ce na iya yin ko ne na ganin ta cimma burinta kuma ta kai bantanta na lashe wannan kofi ko shakka babu da alama da wato kungiyar kwallon gaba ta Arsenal din a daidai wannan gabar tana da fata da kuma dama da ya dace na ganin takwashin maki 30 daga cikin wasannin nan da za ta fafata ga baki ɗaya guda goma saboda me saboda kungiyar ta Arsenal a wannan kakar ko shakka babu kowa ya amince kungiyar tana taka rawar gani a cikin manya-manyan wato bayanai da ake fafatawa musamman a gasar ajin Premier ta kasar Ingila a daidai wannan gabar haka hakan ya nuna cewa kungiyar tana da wani shiri na musamman da take da shi na ci gaba da tunkaran wasanni a gasar ta cin kofin Premier ta kasar Ingila a daidai wannan gabar kungiyar Olga ta Arsenal dai a daidai wannan lokaci a wannan kakar idan baka manta ba rashin nasara ɗaya kacal ta a karawarta da Manchester United wasan farko inda halin yanzu tini ta ɗare saman teburin gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila inda take yunkuri na ganin ta lashe wannan gasa ko shakka babu a daidai wannan lokaci. Ƙungiyar dai ta Arsenal baya bayan nan korafe-korafe da aka fi yi shine dangane da bencin ta tana ci gaba da cefano 'yan wasa ganin ta inganta bencin kuma tana da jerin 'yan wasa masu jiran kota kwana masu nagarta a halin yanzu ƙungiyar ta arsenal a iya cewa tana da babban dama a cikin waɗannan jerin wasanni da za ta fafata ko shakka babu tunda idan ka dubi wasannin karawa da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da kuma Liverpool su ne jerin wasanni guda biyu masu haɗari a cikin waɗannan wasanni goma da za ta fafata. Amma kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal inda muka sani a wannan kakar na ganin za ta mamaye duka waɗannan wasanni kuma za ta samu nasarar lashe su duka don ganin cewa ta ba wa kanta fata mai kyau a ƙarshen kakar wasa na yunkuri da take ci gaba da na lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila. ko shakka babu Mikel Arteta dai in har ƙungiyarsa ta lashe wannan gasa dole ne a bashi yabo na musamman saboda irin rawar da taka cikin shekaru uku na ganin ya tallafa ƙungiyar ta Arsenal ta kai bantanta a teburin gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila a daidai wannan gabar bayanai kenan dangane da kungiyar kwallon ta Arsenal a daidai wannan lokaci wanda take ci gaba da shirin tunkarin wasanni a gasar ajin Premier ta kasar Ingila duk da cewar wasu wasanni a gasar cin kofin Europa za su shigo na ganin cewar sun ƙara jerin wasanni da jerin 'yan wasa za su ci gaba da fafatawa a daidai wannan gabar mu tsallake kungiyar kwallon ta Arsenal mu dubi kungiyar kwallon ta Manchester City wanda take ci gaba da yunkuri na ganin ta farfado da fatanta na ci gaba da lashe gasar ajin premier ta kasar ingila karo na uku a tarihi kungiyar da mun gani da dan wasan ta Ellen Burhalan ya addabi gasar ajin Premier ta kasar Ingila inda kullun dan wasan wallahi kawai ke zirawa ba kakkautawa Ellen Burhalan da tuni ya zira kwallaye a cikin kwallaye 25 cikin wasanni 19 a teburin gasar jadawalin yan wasa da suke ci gaba da zira kwallaye a gasar ajin premier ta kasar ingila dai harry kane ne yake bin sa a mataki na biyu inda kane din kwallaye goma sha shida kacal zira wanda hakan ya sanya ba a maganan wannan dan wasa kungiyar dai ta manchester city za ta kara da kungiyar gwalgaba ta tottenham hotspur a wasan ta na gaba kazalika za ta karbi bakuncin kungiyar gwalgaba ta aston villa sai kungiyar gwalgaba ta arsenal kamar da na faɗa ga kungiyar gwalgaba ta nottingham forest afc bournemouth newcastle united crystal palace west ham united liverpool da kuma kungiyar olga ta southampton kaga ai ya ciwar kamar ma wasannin da kungiyar ta manchester city za ta fafata sun dan mi. saboda me saboda in kaga cikin jerin jadawalin da kungiyar ta manchester city za ta fafata akwai kungiyar olga ta arsenal din karan kanta ga newcastle united ga crystal palace ga west ham ga kuma kungiyar kwallon ta liverpool ga ma tottenham hotspur din karan kanta wanda duka waɗannan jerin kungiyoyi manyan kungiyoyi ne wanda ake ganin da yiwuwar za su lashe wasanni da suke gabansu kuma na ganin cewar sun ci gaba da fafutuka don ganin sun ci gaba da yunkuri na ganin sun kwashi maki a hannun manyan kungiyoyi irin kungiyar walgaba ta Manchester City. Liverpool tana ci gaba da fafutuka ne na ganin ta farfado kuma ta shiga cikin jerin kungiyoyi na farko. Newcastle United tana wannan mataki ita ma a halin yanzu na ganin cewar ta makale a matakin da take dan ganin ta shiga zagaye na gaba a gasar kwanci dan ganin ta dangana gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai a kakar wasa mai zuwa. Ga Crystal Palace ka kuma kungiyar Ulka ta Southampton duk da cewa a wannan kakar ba ta taka rawa amma idan baka manta ba kungiyar ta Southampton ita ce ta doke Manchester City a wasan da ya fita wato dan wasu a wasan da kungiyar ta Manchester City ta kara da kungiyar ta Southampton a gasar cin kofin Carabao ne ta kasar Ingila daidai wannan gabar. Ta hakan ya nuna cewar 'yan wasan suna da hadari idan har mai horas da su ya shirya su ta matakin da ya dace na ganin sun tinkara abokan karawansu. Manchester City da yana ga cikin wannan jadawali kungiyar ta Liverpool da kungiyar Olga ta Arsenal ne kacal matsalan su. amma idan kungiyar ta wato Manchester City ta samu nasarar kwatan wani abu daga hannun waɗannan kungiyoyi guda biyu Liverpool da wato kungiyar gaba ta Manchester City kuma yana iya faruwa a duniyar kwallo ko shakka babu kamar yadda muka sani za dai mu jira mu gani amma ina ga idan har Arsenal din ta kwashi waɗannan maki a nan Liverpool da kungiyar gaba ta Manchester City kwarin gwiwar ta zai karu kuma za ta ci gaba da yunkuri na ganin ta lashe kofin Premier ta kasar Ingila ko shakka babu mu tsallake kungiyar ta Manchester City mu dangana filin wasa na Old Trafford tare da Manchester United wanda kungiyar ta Manchester United din mun san cewa ita ma a cikin jerin wasannin da ke tafe za ta kara ne da Crystal Palace filin wasa na Old Trafford, Leeds United Old Trafford yayin da za ta dangana filin wasan kungiyar ta Leeds United dan karawa wasanta a cikin jerin wasanni da ke tafe Leicester City a filin wasa na Old Trafford. brentford old trafford liverpool filin wasa na anfield southampton a filin wasa na wato old trafford za a fafata wannan wasa brighton a wajen gida za ta fafata wannan wasa karawar da za ta yi da kungiyar ta manchester united a cikin jerin wasanni goma da za ta fafata da kungiyar a 'yan makonni masu zuwa nottingham forest kwa za ta tunkari kungiyar kwallon ta manchester united din ne ita ma a wajen gida yayin da za ta kara da kungiyar ta wato manchester united a filin wasanta sai kungiyar gaba ta Everton da ke cigaba da fuskantar kalubale. A iya cewar kungiyar ta Manchester United ba ta ɗaya daga cikin jerin kungiyoyi da ka iya cigaba da takara da ganin ta lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila saboda kalubale da suke fuskanta. Mun gani da suka yi barin maki a karawarsu da kungiyar gaba ta wato um, Crystal Palace yayin da bayan nan kuwa suka sake yin barin maki a karawarsu da kungiyar kwallon ta Arsenal a teburin gasar ta ajin Premier ta kasar Ingila. Manchester United a halin yanzu a iya cewar Amman manta su a baya kuma an riga an musu nisa. dan haka dole ne jerin 'yan wasan kungiyar ta manchester united su sake gyara shirin su, na ganin sun ci gaba da yunkuri kuma sun ci gaba da inganta jerin wasanni da suke fafatawa saboda a wannan kakar akwai sauran wasanni da dama ko shakka babu kungiyar gwalgaba ta manchester united din karkashin jagorancin eric ten hag ta samu ci gaba sosai ko shakka babu tunda a watanni shida ba wanda ya tsammanin kungiyar za ta kai matakin da take halin yanzu amma gashi ta kai saboda nagartar mai horaswa Eric Tana ko shakka babu dan ya san ta hanyar da zai bi na ganin ya ci gaba da tafiyar da abubuwa amma sai dai kungiyar ta Manchester United duk da haka tana ci gaba da barin maki a wasanni masu muhimmanci kuma kan ya sanya mai horaswa yake ci gaba da nuna takaicinsa amma yana tsammanin kungiyar ta Manchester United a wannan kakar ko shakka babu za ta makale a cikin jerin kungiyoyi hudu na farko da za su dangana gasar ajin Premier ta kasar Ingila ko shakka a daidai wannan gabar. mai sauraro a daidai wannan lokaci idan ka dubi teburin gasar ta ajin premier ta kasar ingila ka iya cewar manchester city da kungiyar walgaba ta arsenal ne kacal suka rage na ganin sun ci gara fafutukan lashe wannan kofi na gasar ajin premier ta kasar ingila wanda ko shakka babu bayanin ka haka yake kuma za mu jira mu gani ɗaya daga cikin waɗannan jerin ƙungiyoyi wane ne zai lashe kofin gasar ajin premier ta kasar ingila a ƙarshe tare da gasar cin kofin la liga ta kasar spaniya wanda kungiyar walgaba ta real madrid da kungiyar walgaba ta barcelona suke ci gaba da yunkuri na ganin sun lashe wannan kasa yayin da kuma a cikin sauran wasanni goma da ke tafi duka kungiyoyin guda biyu Real Madrid za ta kara da Barcelona Barcelona za ta kara da Real Madrid za dai mu jira mu gani yadda abubuwa za su ci gaba da kasancewa dangane da gasar da cin kofin La Liga ta kasar Spaniya da ma sauran gasanni a wato nahiyar Turai a daidai wannan gabar na ka karshen wannan tattauna kada ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sayan bayanai a ko ina kake a faɗin duniya muna godiya da gudumar ka ɗari bisa ɗari sai an